والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم waɗanda suka kafirta da Allah suka ƙaryata ayoyinsa waɗannan su ne ma'abota wuta waɗanda za su shige ta don uquba gare su akan kafircinsu da ƙaryatawarsu za su lizamce ta kamar yadda aboki yake lizamtar abokinsa